To bari ki ji sako na farko anti mai tusan jaki. Saboda ina so in nuna miki cewa bana tsoron ki. Anti mai tusan jaki tsinin gutsun uwarki. Don don Tima, ba ta miki laifi ta miki laifi Party slow ki yi makamci ni fati slow na miki laifi na ci zarafi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ce dai fati sulu din nan da biyu ku kasani. ga tima makamashi na mata laifi kowa kuma ya san na mata laifi na kuma roƙe ta da girman Allah girman annabi muhammadu manzan allah sallallahu alaihi wasallam na ce ta yi haƙuri ta yafe mu na mata laifi don haka tima don allah don annabi ya haƙuri ta yafe mu na miki ya haƙuri to maganar da kika ce na faɗa miki akan alinuhu da kan rarafa tima kuma in da abinki in kin san halina in ina soki burusu na a social media ke kin sani Thank kin kitsan jaki tuba bakutu kin gani na so ban kula ki ba da amma kin so kina yin haka haka wai ba kya shan eh, ke ba yan sigari ba ce amma ai na san kina shan kina shan kodin kina shan kwaya kin san na sani hmm. kin san mafiya yawa duk lokacin nan da nake tare da ke duka bidiyoyin da nake duk wanda ya ga zage shi a wannan lokacin ke kika ce ke kika sa a zage shi ni kuma na ga kamar kina da gaskiya ne ashe ba ki da gaskiya to bari ki ji sako na farko anti mai dusan jaki saboda ina so nuna miki cewa ba na tsoron ki anti mai tusan jaki tsinu. 割りき